Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau rana Alhamis 12 ga watan Oktoba na shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su aisha ba muka wani labarai to sarfilu isra'ila ta kafa gwamnatin haɗin kai ta gaggawa ta lokacin yaƙi don yaƙar mayakan hamas sannan kuma ta girke dakaru dubu ɗari uku daura da gaza lamarin da ke nuna alamar shirin mamayar wannan yanki na filastino ana sa ran cewa sarkin birtaniya charles na uku zai yi bayani a game da al'amura marasa daɗi da suka faru a zamanin mulkin mallakar birtaniya a kenya yayin wata ziyarar da ake sa ran zai kai kenya nan da makonni uku sannan 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka sun zaɓi steve scalise a matsayin wanda suke so ya zama kakakin majalisar bayan da aka tsige kevin mccarthy a makon da ya gabata to kanan labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa gwamnatin najeriya ta dakatar da ziyarar ibada ta urshalima har sai an samu zaman lafiya a Kudus. cewa rikici da na addini ko gwagwarmaya ce ta neman yanci sai ce duka biyun ne domin asalin shi birnin kudus na mai garin annabi ibrahim alayhi salatu wassalam annabi yaqub annabi ishaq haka kuma za cewa wasu amurkana daga cikin waɗanda aka kashe a harharin isra'ila har ma cikin waɗanda aka yi garkuwa da su na kai shekara hamsin ina yankan farci amma ban taɓa shiga wani layi mummuna irin layin bana ba abdullahi hulli sai akwai bana sai da na kuta a yankan farce naira biyar ban samu ba wani ya kira ne ce zo ka yankan farce wallahi ba wanda ya kira ni har magarba abin da kenan za a saurara a shirin na domin iyali kenan da alheri giras abu za ta kawo mana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya masu sauraro salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya Yahudawa fararen hula dubu da ɗaya ɗari biyu ne da suka hada da mata da yara har da jarirai suka mutu a harin da Hamas ta kai kudancin Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata. Yahudawa da dama ne wato da yahuda sannan ya zuwa yanzu ba a gano inda yahudawa da dama suke ba a martaninsa ministan tsaron isra'ila yoav galant ya ba da umarnin a mamaye zirin gaza kwata-kwata ya ce za su katse wutar lantarki da abinci da ruwa da mai ga filastinawa sama da miliyan biyu da ke karkashin kungiyar hamas hukumomin filastinu sun ba da rahoton mutuwar mutane 900 kana suke ci gaba da mutuwa a zirin gaza tun ranar asabar wajen wato tun ranar asabar wajen 500 daga cikinsu mata ne da yara an ci tarar dan fafutukar yancin dan adam oleg olov dala 1,500 a jiya laraba saboda samun shi da laifin sukar yakin da ake yi a ukraine mataki na baya-bayan nan da ci gaba da wato fatattakar 'yan raji da 'yan jarida masu zaman kansu da 'yan adawa babu kakkautawa Olaf wanda shi ma shugaba ne a kungiyar kare 'yancin ɗan adam ta Memorial wadda ta taɓa samun lambar yabo ta zaman lafiya an yanke mishi hukunci kan laifin karyata sojojin rasha a fili bayan da ya wato bayan da ya wallafa wani sako a kafar Facebook inda ya yi tir da mamayar Ukraine da aka yi. wata dokar da aka kafa jin kaɗan bayan da kremlin ta tura wasu sojoji zuwa ƙetaren kan iyaka ta ayyana hakan a matsayin babban laifi muddin aka yi ta maimaitawa a tsawon shekara guda an ci tarar olaf sau biyu saboda laifin shirya zanga-zangar kin jinin yaƙi kafin ya fuskanci tuhumce-tuhumce na manyan laifuka. Isra'ila ta shaida jiya da laraba cewa ta kafa gwamnatin haɗin kai ta gaggawa ta lokacin yaƙi don yaƙar mayakan Hamas sannan a wani ɓangare kuma ta girke dakaru dubu ɗari uku daura da Gaza lamarin da ke nuna alamar shirin mamayar wannan yanki na Filastino. Firaminista Benjamin Netanyahu ya kafa majalisar kasar ta yaƙi wadda ta kunshi tsohon ministan tsaron kasar benny gantz wani shugaban jam'iyyar adawa ta nup mai tsaka-tsakin ra'ayi tare da ministan tsaro na yanzu geoff garland domin su samu damar mai da hankali kan yadda za su fuskanci hamas bayan da ta kai wa kasar ta isra'ila wani harin bazata a ranar asabar ɗin da ta gabata Wannan tsari na ba sabon ba inda su ma mambobin majalisar ministocin gwamnatin Netanyahu mai ra'ayin riƙau ke ci gaba da kasancewa kan mukamansu ya ɗan kawo haɗin kai bayan da aka kwashe shekaru ana samun rarrabuwar kawuna a kan al'amuran siyasa. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan jima kaɗan Aisha da sake da labarai. Kafin nan gwamnatin Najeriya ta dakatar da ziyarar ibadar Urshalima biyo bayan wato kaurewa faɗa tsakanin Falasina da 'yan ƙungiyar Hamas da sojin Isra'ila. Rukunin masu ziyarar ibadar na biyar a bana daga jihar Legas da ke ɗauke da mutum 350 ya koma Najeriya lafiya bayan ziyarar sassan ibada yayin da ake barin wuta a yankin Gaza. wakilinmu a birnin abuja nasara da mai kaya na ɗauke da wannan rahoton sun dawo gida da murna ba da masar ko su bi harbin butun jirgi amma ba wanda ya gudu cewa an taba shi ko babban sakataren hukumar ziyarar ibadan rabaran yakubu Fam, ya ce kimanin mutum hamsin ne daga lagos ba su samu tafiya ba gabanin dakatar da ziyarar rabaran Fam ya kara da cewa ziyarar kan shafi cikin isra'ila da jordan ne arewacin israel baya da damuwa inda an haife yesu isa almasihu da wuraren da ya yi al'adidansa ya yi tafiya galile galili wanda ya tafiya a kan teku duk wuraren nan ba su da damuwa masu yawa sai ko a baya ne ba wuyan abu ya zo ya mamaye duka amma a yanzu da nake magana rigicin yana gefe daya. babura ku wannan ya nuna koyaushe za a iya zuwa ibadar nan babu wani lokaci musamman da ake warewa wajen tafiyar nan kenan. kowane lokaci ana tafiya sai mu a commission namu mun sa daidai lokacin Kirsimati da daidai lokacin Easter shine ake tafiya tafiya ne wanda za ka yi ka tashi da iyalinka aka je ka yi ibada mu kuma mun sa shi a daidai lokacin christmas wato mu tuna da haifuwan yesu da kuma lokacin easter a tuna da lokacin da ya mutu a nasu sharhin kan fitinar ta yahuda da falastinawa sakataren kungiyar kiristoci rashin arewa ta tsakiya pastor simon as dolly ya ce cika alkawarin manzanci ne a littafi mai tsarki da ke bukatar neman sauki daga allah prophecy cikin littafin ezekiel zakariya da kuma jeremiah to duk abubuwan da faru shi ya sa mu krista muna mai da hankali na sa baki a wannan magana wannan magana na allah ne kuma allah ne zai kawo karshen wannan rigima amma da cancanta a ce mu mu ce faɗan addini ko kuma faɗa na kabilanci bane wannan faɗa ne na magana yanki da ake kokuwa wannan ya ce nashi wannan ya ce nashi addu'ar mu shine allah ya sa wannan abin ya kai ga karshe a gefe guda malamai islama na kira ga samun adalci a matsayin hanyar kawo karshen fitinar ta shekaru aro aro farfesa mansur ibrahim sokoto ya ce fitina ba ta kawo ta riba ga jama'ar da ke zaune a yanki daya tun zamanin annabawa. Cewa rikici ne na addini ko gwagwarmaya ce ta neman yanci sai ce duka biyun ne domin asalin shi birnin Kudus na mai garin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi Yaqub annabi Ishaq nan ne annabi Yusuf da 'yan uwansa suka tashi kai nan ne hedikwatar annabi Suleiman alaihi salatu wassalam inda ya kafa babban mulki wanda ya shafi mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da sauransu. Saboda haka musulmi da kiristoci da yahuda kowa na da cewa garin nasa ne. mafita a tunanina game da wannan matsala shine duniya ta mara ma falastinu baya kamar yadda aka mara ma istino da southern sudan a ba su dama su kafa ƙasar su a ba su yanci kamar yadda saudiya ke da muhimmanci ga al'ummar najeriya musamman ma musulmi don aikin hajji haka nan isra'ila da yankin falastinawa yake ga musulmi kirista da ma masu wata aƙidar da ta saba da waɗannan don masallacin baitul muqaddas da ke da daraja ga musulmi kirista da yahudawa nasura da ma'ilhi kayan murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru da Melika har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ana sa ran cewa sarkin Birtaniya Charles na uku zai gana da shugaban Kenya William Ruto a Nairobi cikin makonni uku masu zuwa Charles zai bayani a game da al'amura marasa daɗi da suka faru a zamanin mulkin mallakar Birtaniya a cewar fadar Buckingham, Buckingham Palace jiya Laraba. Yayin ziyarar ta kwanaki hudu da aka shirya daga ranar 31 ga watan Oktoba zuwa 3 ga watan Nuwamban bana. Charles da Ruto za su ziyarci gandun dajin Nairobi National Park sannan kuma za su halarci wani biki na ƙasa. ana sa ran mutanen biyu za su tattauna akan matsalolin sauyin yanayi mahimmancin raya gandun daji da kuma batun aiki tare kan tsaron ƙasa abin da mataimakin sakataren sarkin na musamman chris fitzgerald ya faɗa kenan a wani taron manema labarai Charles zai kuma amsa cewa tarihin hulɗar ƙasashen biyu ya kasance da matsala tun shekaru goma da suka gabata bayan da Birtaniya ta biya diya kan irin rashin imani da ya faru a rikicin mawu-mawu a shekarun 1950 rikicin da hukumomin Birtaniya ta kashe dubban 'yan Kenya a ciki. A jiya Laraba, 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun zaɓi Steve Scalise a matsayin wanda suke so ya zama kakakin majalisa. mukamin da a baya kevin mccarthy wanda aka tsige a makon da ya gabata ya rike zaɓin da aka yi ya biyo bayan kaɗa ƙuri'ar da 'yan republican a majalisar suka yi cikin sirri daga bisani kuma suka zaɓi scalise a maimakon shugaban kwamitin shari'ar wato shari'a a majalisar jim jordan ya zama wajibi scalise ya samu amincewar duk 'yan majalisar inda 'yan republican suke da rinjaye da ɗan rata na ƙuri'u 221 da 212 ma'ana akwai buƙatar su mara wa mutum guda har idan za su samu yawan ƙuri'un da suke wato ƙuri'un da zai ba su rinjayen da za su iya zaben kakakin majalisar ba a dai tabbatar da wato ba a dai tabbatar ko magoya bayan jordan za su mara wa scalis baya ba duk da cewa dukkaninsu biyu sun ayyana cewa za su mara wa wanda jam'iyyar ta zaɓa gabanin kaɗa ƙuri'ar a ƙarshe Sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar sun baiwa babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya sa'o'i biyu ya fice daga ƙasar saboda zargin cewa an mai da Nijar saniyar ware a babban taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi, wanda shugabannin ƙasashen duniya suka halarta a watan jiya a birnin New York. jami'an sojin na Nijar sun dakatar da amfani da dokokin kasar sannan suka rushe duk hukumomin gwamnatin kasar bayan da suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazum tare da ayyana janar Abdulrahmani Chani a matsayin sabon shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar ta yammacin Afirka. A wata sanarwa dauke da kwanan wata goma ga watan Oktoba. ministan ma'aikatar harkokin wajen nijar ya zargi majalisar ɗinkin duniyar da haɗin bakin faransa da yin amfani da wasu dabaru wajen hana nijar halartar babban taron majalisar ɗinkin duniyar mai mahimmanci na watan jiya da sauran tarukan majalisar ɗinkin duniyar da aka yi a vienna da riyad a sakamakon hakan ne gwamnatin ta baiwa jakadan majalisar ɗinkin duniya a nijar louis obin umarnin ficewa daga ƙasar a cewar sanarwar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana rashin jin daɗin shi da wannan lamari a cewar mai magana da yawun shi steven dujaric wanda ya nanata manufar majalisar ɗinkin duniyar na ci gaba da kasancewa a ƙasar domin ceto 'yan ƙasar. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Dalla. adadin amurkawan da aka kashe tun lokacin da hamas ta kai wa isra'ila hari ya kai 22 yayin da wasu amurka goma sha bakwai kuma ba a san inda suke ba a halin yanzu isra'ila ta ce 'yan bindigar hamas sun kashe fiye da 'yan kasar ta 1,200 a wurare daban-daban har ashirin ga abokin aikin muhammad hafiz baballe da fassarar rahoton babban wakilin murya amurka a washington kakakin kwamitin tsaron ƙasa na fadar white house john kirby ya ce adadin amurkawa da suka mutu a isra'ila tun bayan har-haren da kungiyar hamas ta kai na iya karuwa da yake magana da manema labarai a jiya laraba karbi ya ce ba a san ko amurkawa nawa ne daga cikin mutane kimanin ɗari da hamsin da aka ɗauke daga isra'ila da kungiyar 'yan bindiga take rike da su a zirin gaza ba yana shirin tattaunawa da isra'ila da sauran ƙawaye da abokanan hudda a yankin game da yadda za a kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su a cewa karbi. There are some countries like Qatar that have uh, open lines of communication with, with Hamas. So of course we're casting the net wide as you would expect we would. We want to get these uh, all the hostages back with their families. Akwai wasu kasashe kamar Qatar da suka buɗe hanyoyin tuntuɓa da Hamas don haka ba shakka mun buɗe ƙofofinmu kamar yadda kuke sa ran mu tabbas muna son dawo da duk waɗanda aka yi garkuwa da su ga iyalansu musamman amurka da aka yi garkuwa da su babu wata shakka game da hakan kakakin na kwamitin nsc ya kuma ce amurka na tattauna sosai da isra'ila da masar kan batun ƙetarawar fararen hula daga gaza waɗanda suka fuskanci hare-hare da isra'ila ta kai a matsayin ramuwar gayya ga hare-haren hamas To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da wannan rahoton. Ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM ba ga ka a lokacin da ake so za a zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu anan Washington DC a mu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba Roƙi ka ka ba. Ku jama'a tambaya na kai shekara hamsin ina yankan farce amma ban taɓa shiga wani layi mummuna irin layin bana ba billahi lazi akwai bana sai da na fita a yankan farce naira biyar ban samu ba wani ya kira ne ce zo ka yankan farce wallahi ba wanda ya kira wani har magarba tun safe Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Rahoton Bankin Duniya da kuma na wata taswira da ke bayyana matsayin arzikin ƙasa da ƙasa na nuni da cewa sama da kashi saba'in cikin ɗari na al'ummar Najeriya na fama da talauci galibi kuma suna zaune a arewacin ƙasar musamman waɗanda suke zaune a yankunan karkara. sai dai binciken da shirin domin iyali ya gudanar na nuni da cewa matsin tattalin arziki da ake fuskanta a najeriya yana tasiri ga masu ƙananan masana'antu da kuma rayuwar yau da kullum ta iyali batun da shirin domin iyali haska fitila kenan a tattaunawa da masu ruwa da tsaki da wakilinmu a birnin kano mahmud ibrahim kwari ya jagoranta domin tattauna wannan batu mun gayyato dr abdulsalam kani masanin tattalin arziki ne da yake sharhi kan lamarin yau da kullum musamman abubuwan da suka shafi iyalai da ma jama'a baki daya. Kazalika muna tare da Malam Abdurrauf Musa Salisu magidanci ne. Shi ma zai ba mu bayani akan yadda watakila rayuwa take gudana a wannan yanayi da ake cikin matsin tattalin arziki. Ana ma samun abin da za a kai a sarrafa din sannan ya ake samu kuma an sarrafa shi me yake faruwa. kazalika muna tare da hajiya hadiza suleiman to ita uwar gida ce idan aka kawo mutane magidanta irin su malam abdurrahu suka je suka yi fafutuka su ne za su girka abin a sarrafa shi a tukunya kuma a ce iyalai kowa ya dauka malam abdurrahu zan fara da kai wani hali ake ciki ne ana ta cewa fa wai akwai matsala matsi na tattalin arziki gaskiya ne akwai shi ma eh, ya ake fama da iyalai akwai matsala sosai makwa da matsalan nan ba wai mutum ɗaya ba ne da mai kuɗi da malami da saraki da talaka duk muna ciki ba wanda ya wuce wannan layin yau a cikin waɗanda muke da mu da muke da kasana a ƙarama musamman kamar yankan farce shi nake yi na yi sana'o'i da yawa a baya amma ban taɓa yadda sana'a ta ta yankan farce ba saboda ita ce in na fito in dai na samu to ba faduwa ne bari ba na ci na kai shekara hamsin ina yankan farci amma ban taba shiga wani layi mummuna irin layin bana ba billahi hillazi akwai bana sai da na fita a yankan farce naira biyar ban samu ba wani ya kira ne ce zo ka yankan farce wallahi ba wanda ya kira wani har magarba tun safe tun safe amma alhamdulillahi na samu abin da zan kai wa gida ta hanyar abokan arziki kuma ba tambaya ne yanzu ba na tambaya ba zan zo in same ka in ce da kai mamud da Allah ba ni naira hamsin zan sayi shiri ba saboda ta iya yiwuwa ni ina tsammanin kana da naira dubu biyar kai kuma ta baka da naira ɗari biyar ni tambaye ka naira hamsin ka ce ba ka ka ga na shiga wani zargi zan ga kama hana ni kai to amma a cikin haka Allah sai ya gurfa min asiri ban taɓa kwana a gidana ba a girka ba in je na fito zan samu maimakon da allah alhamdulillahi wallahi malam mahmud da ina duk abin da zan saya bahu ke sai zan sai bahun shinkafa zan sai bahun alkamin fulawa zan sai bahun masara zan komi yanzu na dawo da gwangwani nake auna to kaga irin waɗannan idan ba ka samu yara masu hankali da mace mai sani ya kamata to yanzu nan muna kallo da yake ni sana'a ta ta yawo ce za ka je wani gidan ka tara ana rigima za ka je ka ga mai shago mai arzikin da ya kai ya zuba shagonsa miliyan ɗaya misali bai mallaki abin da zai kai na naira ɗari biyar gidansa ba bai yi cinikin da zai ci riba naira ɗari biyar gidansa ya ya ɗauke ta a gidansa ba kullum a riba yake ɗiba ya siyasa. riba yake ɗauka ko kuma a cikin kayan in na abinci ne iba eh, kai gida da haka shagon ya ƙare an zo ana rigima da matas shi ya sake ta hajiya ku ne ku ce sarrafawa idan su malam abdullahi sun kai to in ba su kai nan ba ya ake ne kasan ba duka mata aka zama ɗaya ba akwai mata akwai muna mata akwai macen da in allah da in dai matar rufin asiri ce kuma tana kaunar mijinta tsakaninta da Allah to ina ganin ko da wankau asirinta zai rufu domin ni ina ganin haka da dama za ka ga wata matar wata ma ba ta da miji majority matan yanzu duk ba su da maza amma za ka ga wata matar ta tsaya tsayin daka in dai za ka nema to Allah zai baka kuma in dai za ka tsaye da zuciyarka ɗaya in Allah da ba ka wofanta ba. to amma magana da ake zaki ga kaman smaller drop in sun fita yanzu ke gaya mana ma ya ma taba fita bai samu komai ba wani lokacin an samu watakil dubu ɗaya ce dubu biyu idan kika je kuma an ce kwanan shinkafa naira in ya samu dubu biyu misali an ce kwanan shinkafa naira wajen dubu biyun ne idan ya zo ya ajiye miki dubu wannan kwanan shinkafa waya akan yi da shi ne eto eh tun da shi akwai ana bukatar abin da za a sarfa in dai mace ba yara gare ta da yawa ba kuma in dai har yanzu majoratin mata namiji ya kawo musu ma kayan abincin munna suke munna kuma munna suke kayan abinci ba kayan haɗi gaskiya ne dalili da isa na gaya maka haka in dai mace tana yan sana'a koya take aka kawo mata kayan abinci munna take an kawo mata rufin asiri idan ba ta sana'a akwai matan da za ka ga wannan ɗanyen abincin za su yi a fita su kai su siyar su siyo abin da za su gishiri da sauran da eh, magi sosai kuwa wato iya kawo kwano daya za ta iya fitar da gwangwani hudu a ciki in Allah da kaga za ta sai gawayi za ta sai mai gishiri ta sarrafa ana yin wannan da dama dan dai kowa ya kowa ya wadata asiri ya rufu to akwai gidan kuma da yawanci kwano ɗayan ma watakila ba zai isa ba a rana ya akan yi da shi misali gashi kuma akin ce za a ɗaya gwangwani hudu a je a siyo maji da ake maleji ai yanzu ba duka ake koshi ba sai ɗaiɗai haka za ka ga an dafa an bayar dai kadai a ce an kwana haka ba abinci dakta a manhaja ta tattalin arziki da nazarinsa mm. ga inda 'yan najeriya wannan shine samfuri mm. na yadda galibin 'yan najeriya za ka iya cewa abinda kuke cewa average Na mm. suke ciki Na wai a nazarin ku na tattalin arziki a wannan yanayin kuka tunda akwai abin da kuke cewa theories mm. <laughs> mu a wannan yanayin muke a Najeriya yanzu idan muka yi la'akari da abubuwan da Malam Abdulrahman da Hajji Hadi suka dan ba mu samfur na abin da yake faruwa a mm. galibin gidaje a Najeriya nan kawai abin da zan soma mana da shi idan ka kalli al'umman Najeriya kamar yadda babai so mai mana shimfiɗa za ka ga kowannenmu mu matuƙar ba wani babban attajiri ne mutum a najeriya ba kowa ya gamsu da cewa al'umman najeriya da na sama da matsakaita da na tsakiya da na can ƙasa a kowane mataki 'yan najeriya suna cikin kuncin rayuwa kuma yana da kyau mu sani cewa kada mutane kai tsaye mu rika alhakanta wannan abin da cewa ai iya matsalar janye tallafin man fetur ke ta samu a wannan matsalar ba wannan ba ne domin kan mu manta kafin a janye tallafin man fetur dab da wannan gwamnatin da ta tafi sun faɗi cewa najeriya kaso 67 na al'ummar najeriya matalauta ne kaga mutane miliyan da uku tun kan a janye tallafin man fetur tun mm. kafin a janye tallafin man fetur waɗanda ba su da aikin yi a najeriya magana muke akan mutane miliyan ashirin da uku da wajen dubu ɗari bakwai mutane kan mu manta eh, amma nan za mu zo nan gaba za ma kai mana magana akan rashin aikin yin nan a manhaja ta falsafar mm, ilimi mm, me ma ake nufi aka ce wane bai da aikin yi za mu zo gaba dora to yawa so abin da nake faɗa shine mu sani cewa wannan yanayi da ake ciki abubuwa ne da dama suka yi ta taruwa kaga dai abin da ake ce inflation tsadar kayayyaki kawar mm, farashin kayayyaki gwamnatin ta zo ya gota kaso ashirin tun kafin ta zo To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda wannan abubuwan suke shafar zamantakewar iyali. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Abdulsalam Kane a jami'ar Sa'adatu Rimi da ke birnin Kano da kuma magidanci Malam Abdulra'uf Musa Salisu sai kuma uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman. Da madugun zaman Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautan shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan To ma dalla kafin mu kai gashin mu na gaba ga wannan sakon. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. saurari shirin da ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirinmu na hantsi. To sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi domin jin shirin na kasa ba kasawa ba. dole kuma ka zo ga shirin shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. A takaicen yahudawa fararen hula dubu ɗaya da ɗari biyu ne da suka hada da mata da yara har da jarirai suka mutu a harin da hamas ta kai a kudancin isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata sannan ya zuwa yanzu ba a gano inda yahudawa da dama suke ba a martaninsa ministan tsaron isra'ila yoav Gallant ya ba da umarnin amma mai zirin gaza kwata-kwata ya ce za su katse wutar lantarki da abinci da ruwa da mai ga Falasdinawa sama da miliyan biyu da ke karkashin kungiyar hamas an ci tarar 'yan ɗan fafutukar 'yancin ɗan adam oleg ɗaya da dala biyar a jiya laraba saboda samun shi da laifin sukar yakin da ake yi a ukraine mataki na baya-bayan nan da ci gaba da fatattakar 'yan raji da 'yan jarida masu zaman kansu a da 'yan adawa babu kakkautawa. Isra'ila ta shaida jiya laraba cewa ta kafa gwamnatin haɗin kai ta gaggawa ta lokacin yaƙi don yakar mayakan hamas sannan a wani bangaren kuma ta girke dakaru dubu uku daura da gaza lamarin da ke nuna alamar shirin mamayar wannan yanki na filastino ana sa ran cewa sarkin birtaniya charles na uku zai gana da shugaban kenya william ruto a nairobi cikin makonni uku masu zuwa Charles zai yi bayani a game da al'amura marasa daɗi da suka faru a zamanin mulkin mallakar Burtaniya a cewar fadar Buckingham Palace jiya Laraba. A jiya Laraba, 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun zaɓi Steve Scalise a matsayin wanda suke so ya zama kakakin majalisa. Makamin da bayan a baya Kevin McCarthy wanda aka tsige a makon da ya gabata ya rike. To madalla masu raro baki ɗaya abin da ya ake nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake da wani sabon shirin wanda ya kunshi shirin na kasa ba kasawa ba. Domin sake jin wannan shiri da masu wurin shirye-shiryenmu da suka gabata sai a ziyarce mu ta adireshinmu na voahausa.com. yanzu kan amadadin aisha ma'azu ta na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya wato wanda ya haɗa fara ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau jona cummins daga nan birnin washington dc nisar fil hashin kuma da na gabatar kuma nake cewa sai allah haɗa mu in an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum